Ga dai jawabin yadda ziyarar shugaban sojojin ya kasance ga marasa lafiyan. Babban hafshin sojan ya ɗauki alkawarin tabbatar da walwaransu, Babban hafsin sojan ya ɗauki alkawarin tabbatar da walwaransu da yi musu fatan samun lafiya da gaggawa. Da yawa daga cikin dakarun sojojin da ke jinyar, waɗanda suka samu raunuka ne sakamakon yaƙi da Boko Haram da 'yan bindiga a yankin arewacin Najeriya. A yayin ziyarar, shugaban sojojin ya ci abincin rana tare da majinyatan sojojin sannan da kanshi ya dinga zuba musu abinci. Burtai ya tabbatar da cewa yaƙi da ta'addanci alhakin kowa ne, kuma ya tabbatar da cewa walwalar Dakarun abin dubawa ce. Sannan ya ƙara da cewa za su tabbatar da cewa kowannensu ya samu lafiya sannan da ingantacciyar kulawa. Ya kuma ce